jama'ar ga makitan bonkano kada ita ko pese hakwe hanza bi fo dambara sindi bongo dambara anabara ibada anaba sunna ili hanga feri kama dambara tini bara ibada fo kar kwene furna kalinte aben ba sunna ka anibne furuka ilinte afona dambara abanno ada lalibuyo churu ya gun na tadadi nga samtere na gali na tadadi ka tabari an hongunse akuna irkwan hongunse irkwan hongunse kan mas tambate awo dia tambate al asluhu al ibaha dia chere ani hingono warkaban te warkaban nam ay kadam barbarna no dia ha aga irkwa batun sinal lam tabkwa chi irkwa wa idha haltum fastadu ah de no no no jino solka no tun kwa dara maka de ay tan na jin fo dambara bang di memon eh, eh, ganya hamzuwi amma den ka hunu be nin haji beyu a ah, to de ngache hinsi man dam wakayo ngon ngat be wato wato eh, bukata batali si din dem mawi amma dambara bani macabara kacan debi an debi aba sunna no awal fa masu kwenindi dambara ba sunna abana ibara ne furu na kalinte de ha afɔna dambara iri kpaaru moaska iri kpaaru n dambarate adon ye dambarate adon bana al asluhu ibaha ka a kosadi talisi mate ni kamba mate ni kamba mana nuri ha ama ho hay ka iri dambar zaliya wallahi alazim diyanin di kere aye ma haramtawa na au din su ba haramtawa hay kayo buro tadi hayri ma kabkabun sai wallahi ma huna kuna masukun kun gbe ci konu masukun hune ci konu masukun kun wakati ci konu mudi ha irpe ale halita dambargan na irpe ne halita dambara ganna alfayo linguna mahadhurat haikayo abara a dambara ci haramun kuna i hanga feri kama hanga feri kama hesinti shirku shirku wa dambara shirku nciya hay ka ci wo ci in ci ngairu kama wo hay ka mo diana ngana mo baka senniya alfa jina dambateriu ncingun na tara kamba kasi dambara tara hin ko huna kama huna kuna amma de akabara ka awo ngorono kasawala to kari kwe ngmara tan ka ngorodi ir kwe mara tan ka sintilin tun in sintin na ba in sintin ban ka beni bani ngan ngan chere bo so ga haram tawa amma muna muna fayo gono hay fayo fayo gono kan ta kuna wallahi kan ba haramu adam ba ji haramu adam barachi haramun afana ahin kante dambarate kwe ka monsen dambarate na iti hef man nowo ba mai gun na sihiri ka te dan bradi kuna au za tunu alfayo hedidi sihiri kan di zango buga zan ntai bunnuga za in bongo soru kante alfayo adam bace haramun ahin zante mahdhurat yo ka adam bace haramun konno ngona ifo ngona hansiyo alfayo mo wala hali hantun hansise Mm, ka ce yo an ce mo ga ce hina kuna yani den baka den baka bisa anon wala hal non hantum wallahi ka hansi ce hinuna hay alfayo in su teme irin su taya irin su taya alfayo hayridi ana bai ana an haikai ina zadi ana baraya haikai na zadi ana baraya hayridi adam baci haramun hayridi adam baci haramun alfayo afwana haikaye mbara mahadhurati wikwe no dambali kuna ngono zalinsi nkonu konu ni zalinsi nkonu konu ni adam ci haramun odi ha zalinsi nkonu konu ni adam ci adam ci haramun jehu nindi haikaye mbara mahadhurati wikwe no dambali kuna ngona ifo alfayo irin gona masu kan hunu Den nkpe den bara boro wei no de bara boro wei no wallahi ka ngari ka bor hinza du du ka jingari wo jama'a chene adu kan mana ibarate jama'a tu tuma nan no din kafu akwai hunriya asu pe na janamon ka jina che ba jingari tu ma ka barna alfayo irin arugu nan bori bara da haikai ina zai dai asu pe ya haikai a nan ba shi haramu wo ibara kamba haifo ani haifo kan nahin mate da ka agana mi ibara ma chukonde habiriba habiriba habiriba achinse haramuno haikayo mbara mahdhuratu kwen dambari kuna alfa churo dum dugan yotonyo churo gerengan yotonyo churo ngana gbado yotonyo churo habu yotonyo hanyo ka arabara ka hanyo ka mbara dambara ogun dambara tutuma haika kuna ngunna alfayo heyri kurpey adan baci haramu heyri kurpey adan baraci adan baraci haramu walfayo irin surgbe yeci konu irin surgbe yo irin surgbe yeci konu to jehu nindi heywo ka debora hinkan carima awo hay kwesi pono asu kwe ade kwesi pono ngan kwe si po talisi hay kwe non du ham talisi kwe kan hanwi talisi amma hay kayo iri dandan badde kuna dia wallahi ka adam bachi haramu aguni bon gbe ci kono irin lakalan bori irin lakari an bori de hunin di dambari sai nukuna dambara suna niya fo de hunu ngam bisa ngam bisa na den kper kper man nosa de tabe den fe no talisi hansi yo ka andam baltenna hansi kurnan da matan hansi bi basi be ko fu tut mo hum mahandi hansi bi tan fa na domi annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu shaytan hansi bi banno shaytan anci a to be hadisi ono be pu tut ma chinaga ka borom ma hansi bi nan tambato ya bisayo hansi foyo be ko ne fataka annabi sallallahu alaihi wasallam naha an ba'il kalib annabi hum hansi ne hansi na ba haramun a bai ba ba dambar hansi sa dai sa naira in moce gumini sa dai sa naira domin an dibi hun fo hansi na na su hansi naira sallallahu alaihi wa sallam na bai kufe ci kawo hansi ka karfe eh, halalta wa sai kai manci wuri zan dambar mane wa kafu charma warka a memunogana gana a yankata bar muku kan dai ama dhananisoidka neera afahumo hanguna eka homburu ekakon iguno alfayo zugunzi yo hansi ŋmaa aslami yo hansi ŋmaa ifon hansi ŋmaa yo nhansi ne ko hansi norŋmaa nhansi neera ko hansi norŋmaa andebek sallallahu alaihi wasallam inna allah idha harrama shay harrama thamanahu hansi ba haramum hansi ŋmaa de hansi noru de hansi ŋmaa de hansi de hansi neera de ka norŋmaa hansi ŋmaa nawo alfalin haiwa kurpelin guna dan barka ina zadi wallahi agu kurbe ci koni sube to irka maritar kurpese de hunin di hansi ka barka a ate marmatin na hansi ka atun ma atu seni mayu goro goro kai kai kpai kpai di di kana kana hansi di no na hansi di ngino incin na dia di hansi pe idan bara kona nga ba ka ta mata na bismillah da di da na ngma ni da kan se ma ngma ama da di kan ngma ni su hanin ma ko yana wu anu fa inda ma amsaka li nafsihi to mi ka di ko ngma di abo se da din se ni kere su ma alfa oh, alfa hansi ma ka bongo ka du bongo zaka fo hal hal mutaya ke du zemini banna ita kan ma alfa irin gonan boliwo eringunan mbori dambali seni ko eringunan bori to ase damba seni kuna audio sintena ka ibitan ka ina soru insha Allah audio hinza na bahunu deri ko ba ninkali kena kuitare ko erina senni fasede e, ihenno riba anci ir senni erin dambar ko wo awalin bafo wo bal awo irin caci ba di kuna dambadi kuna haikayo abar adini ata na ya kai adini hongo domin su kuka ya fate su bankin sai hunde hanyo ganna no dia ha to sai ku mari ta ku zamba kano wassalamu alaikum wa rahmatullahi